لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا ولتجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون tabbas يا kai wannan za ka samu masu tsananin adawa da muminai da abin da ka zo da shi daga cikin mutane su ne yahudawa saboda abin da suke kai na kulli da hasada da girman kai da bautar gumaka sai kuma sauran masu shirka da Allah kuma tabbas za ka samu mafi kusancin soyayya ga waɗanda suka yi imani da kai da abin da ka zo da shi su ne waɗanda suke cewa kansu su nasara ne dalilin kusancin su ga muminai shine a cikinsu akwai malamai da masu bauta kuma masu kankan da kai ba su da girman kai saboda alheri baya isa zuciyar mai girman kai